qultu amma an-nazaru ila ash-shay'i fala ba'sa bihi fi salati bai babu laifi kana cikin sallah don ka kalli wani abu sallah ba ta bace ba wal ahsanu an yakuna nazaruhu ila mawdi'i sujudihi abin da yafi shine in kana sallah duk ba inda zaka kalla sai inda wajen sujjada ko faqad ruya an ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yanhazu as-salata yaminan wa shimalan wala yalwi unuqahu halfa zahrihi wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana ya kai kalle haka ya kalle haka amma ba ya juyawa ba قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قالوا حدثنا الفرد ابن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور ابن زيد عن إكرمة عن ابن عباس هذا حديث فيه إلا معلم بالإرسال قال أبو عيسى هذا حديث غريب قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم منظر الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها أعلام yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a cikin tufar da ke da zane-zane akwai zane-zane a ciki fa nazara ila a'lamiha sai manzo Allah ya kalli zane-zanen da ke cikin tufar falamman sarafa da ya idar da sallah kana sai ya ce izhabu bi khamisati hadhihi ila abi jahamin wa atuni bin bijaniyati abi jahamin fa innaha alhatni alifan an salati wannan rigar ta mai kyau mai zane-zane mai sulfani mai menene da menene dan na sallah na kalle ta ku kai ma abu jahami ku karbo ku taho min da tufa rigan abu jahami wacce bata kai wannan tsada ba bata kai wannan daraja ba sallallahu alaihi wasallam wai sai iya wannan هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم har حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب wannan yana nuna cewa in kana sallah don ka kalli wani abu ka shiga da kallo wani abu sallah ta lana ta bace kenan amma shi manzo Allah shi komai sai da bukatar kamar ne eh qultu sai malam yace fihi dalilun ala karahiyati tanqishi mawadi'is salat wai wannan hadisin akwai dalilin da ke nuna cewa an karhanta zane-zane a wajen sallah inda za ka tsaya ka yi sallah gaban da inda za ka kalla ko da ruma da kake a kai a kawo ta ba zane ko ɗaya a ciki wasalatu ala musalla al mankush kada a yi mutum ko ba a so ba a so a sallah abin abinda za ka tsaya kai sallah din kuma a yi zane-zane a ciki dan adam ne duk inda abinda ya daushe gani zai mai da hankali a kai ko mhm. وفيه أن من استثبت خطا مكتوبا وهو في الصلاة لم تفسد صلاته Yace kuma wannan yana nuna mana cewa in kana sallah ka ga abu na zane ka tabbai ka kalla ka kalla ka ci gaba da sallar sallarka sallarka bata lalace ba wa zalika annahu la yashghaluhu alamul khamisati an salatihi hatta yata'amalahu bin nazari ilayhi yace ai wannan tufar da manzo Allah ya salla a cike ce a ja ba Abu jami'a a karbo in bijaniya din ai ba abin da yasa ya shiga da sai da kalli sai da kalli adon da ke cikin tufar wa fihi anna tafakkura fi shay'i la yubtilu as-sala yace yana nuna cewa kuma kana cikin sallah don kana tunanin wani abu sallah ba ta bace ba alhamdulillah ko kuma haka ba kowa sai ya tafi da eh. ruya an utbata bin al-harith qala an rawaito daga ukbatu ibn al-haris yace sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam al-asra yi sallar la'asar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma sallama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallami sallah qama musri'an dakhala ala ba'd nisa'ihi thumma kharaja manzon Allah na sallami sallah sai tashi maza maza ya shiga gida sannan sai ya fito me kenan ko dai abu ya shigar da mutum gida ko kishin ruwa ko wani abu ne ko menene da menene aka manzo Allah na sallar da sallah sai ya shiga ya fito faqala sai ce zakartu wa ana fi salati tibran indana zakartu na tuna wa ana fi salati halin kasancewa na ina cikin sallah tibran indana zinariya da aka raba kayan yaki tsora ɗan kankani guda ɗaya ya manta manzo Allah ya manta shi ya bar shi gida ba a raba su ba yana cikin sallah sai ya tuna to yana Allah Allah idar da sallah yana idar da sallah maza maza ya shiga ya dauko ya fito da shi fakaritu an yumsiya bita, inda na fa amartu bi sai ba na son wannan zinariya wannan sauran abin ya saura gidanmu ko ya kwana gidana sai sa na fito da shi na nace arabas sallallahu alaihi wasallam qala umaru sayyidina umar ya ce. inni la ujahizu jaishi wa ana fi sala sai na umar ce yana cikin sallah yake yake shirya sojojin yakinsa yaya za a yi haka yana cikin sallah yana tunani wani zai tsaya kaza wani zai kaza wani za su je kaza har ya sallame sallah kuma sai na umar ya ce duk wannan tunanai da yake yi baya sa mishi baya sa karatu da yake cikin sallah ya rikice mishi ya san abin da yake karanta wannan aya ba za ta ci karo da wannan ba za ta ci karo da wannan ba kamar yadda zai zo ya bayani qala malikun imamu malik yace imamu darul hijra rahimahullah ko balagani anna umar ibn al-khattab qala yace sayyidina umar yace inni la attaji'u ala firashi fama ya'tini an-nawm yace zan ina kwanciya akan shimfida ta bacci yake zuwa min wani lokaci ka kwanta kai kai bacci yake zuwa to kai abin da ya dame ka daban abin da ya dame na umar daban abin da dame ka yaya za ka samu kaza sai na umar kuma duk abin da suke ciki yaya addini zai ci gaba yaya za a yi kaza kaza mai manzon Allah ke so abin da ya dame su kenan a cikin rayuwarsu baki daya amma me zai ci me zai sa me zai me zai ba shi gaban su alaisa zalik saboda me innaha in kuma mithqala fis aw fil ardi ya'ti biha Allah Allah zai kawo Allah da ya halicce ka kafin ya halicce ka sai da ya halicci abin da kake bukata sai da ya halicci bukatar ka tukun ya halicce ka duk wani ɗan adam ka tashi ka tarar da ana cin shinkafa ko da kai aka yi shawara aka so aka shuka shinkafa ka tashi ka tarar ana cin naman dabbobi ana cin kaza za ka yi iya abin da za ka yi kuma har ka gama rayuwarka suna nan kaman ba a ba su shi yasa ka abinda kake bukata duka kafin a halice ka sai da Allah halicci abinda kake bukata mana ya riga ka zuwa ya fi ka yawa kuma ya fi ka kawarai za ka tafi ka bar shi to me zai tsoratar da kai me zai ke firgitar da kai me ke firgitar da kai kai sai raunin imani karancin imanin mu duk wahalar da muke shafa karancin raunin imanin mu ne fa amma imani ya karfi ya fi karfin komai ya fi karfin komai kai kanka ka duba kana ka wata rana ka farka da asuba sai ka tuna da wata gogo ka ko wata yarka ko wani ka shekara da sai ka ce za ka je ka kai mata naira dubu biyar ko goma tana bacci ba ta sani ba Allah ya tsaga ranar sai ta samu wannan kudin ba za ka isa ka hana wannan kudin eh haka ne haka ne to haka kai ma rabonka ba zai wuce ka ba to amma yanzu za ka tarbiyyatar da imanin ka har kai nan ka san har imani ya kai ko alam anna ma asabaka lam yakun li yukhti'aka wa anna ma akhta'aka lam yakun wa ya faɗi wannan magana wa ma yantiku in huwa illa wahyun to yaya za mu tarbiyyatar da imanin mu wallahi shine duk matsalar mu rigiman da muke ciki duk abirgiman da muke ciki ke yaya yaushe za mu tarbiyatar da imanin mu kai wannan matsayin gashi zo Allah ya faɗa mana ya nuna mana komai da komai kuma ka ji ka sani amma imanin ba shi da ƙarfi ba shi da kwaliti ba shi da ƙarfin da zai sa ka kai wannan matsayin to ashe kai kanka farko ma sai kai faman ka gyara kanka tukunna kai kanka sharaɗin ka tafi rayuwarka ta tafi maka lafiya a duniya sai ka gyara imanin ka kenan awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tasihu bi imani alaysa kadhalik kullun kayrar da sallah allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima ba haka ba <laughs> ah, sai mutum ya gigi ce ya yi mai ah. wace kasa ke da tabbas eh saboda ita kake ciki saboda ita kake ciki kullum filistina karkashin mai suke kwana bindiga kullum sai yi mai to masu alaka ta fita su eh duk abin da kake ciki kake gani yana ciki tun da aka yi duniya shi aka taba zama aka taba zama lafiya tun da habila da kabila suka yi rigima har ana da kasa mai za a yi an taba zama lafiya to amma me yake sa Allah na aiko manzanni saboda duniya tana zaune lafiya kowa na bin eh? kowa na bin addini yadda ya kamata haka duniyar take wannan ta shafe ka ne ya shafe ka ne kake ganin kuna cikin wani abu me kuke ciki me kuke ciki Allah kiyaye Allah halin da ake ciki yanzu shekaru goma da ba ka taba jin su to haka za ta zuwa eh da to da me ake yi yanzu ga abubuwan da ake ciki to me aka rasa in rayuwar ta rikice sai Allah madaukin sarki ya kalla menene suka rasa me suke sai Allah ya zabi Allahu a a'lamu ya ja'alu, sai a zabi zababben mutum fiyayyen zamanin a lokacin shi za a aiko je kaka gyara kaza shi ne wata rana ya zama annabi nuhu wata rana annabi ibrahima wata rana annabi kaza wata rana annabi musa kaga gwagwarmayin da annabi musa ya sha kuwa ka taba karanta gwagwarmayin da annabi musa ya sha ya kaumi lima tu'uzuna ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum karshen su ne Allah ya kuma manzo Allah Muhammad bin Abdullahi al-Hashimi Hashimin dangi to shine shine karshen manzannai makin annabawa babu wani annabi da zai zo bayan shi ko manzo to she ya zo ya shimfida ma al'ummarsa duk abin da suke bukata har za a gama duniyan nan manzo Allah ya haka ko bai haka ba sa'an sai ce ala hal ballag ala hal ballag ala hal ballag sunawa Allahumma fashhad Allah ka shaida na iya kokari na saura su ni da kai da shi da ita da mai da ba haka bane ba to kin kana karami kake karanta awwal ma ya yajibu alal ta tasiyu imani sai ka haddace ka tafi ka taba tsayawa ka duba to farko ma kafin jin ci wani bai iya ba ko wani dan kaza ne ko wani to ni kai na imani na yake a fara sai kowa ya fara ta kansa daga nan za ka san kuskuren da ake ciki a cikin da'awar ne a cikin wa'azin ne a cikin addini ne a cikin menene da menene daga imaninka kai zuciyarka imaninka za ka san cewa to akwai kuskure akwai aiki ba haka bane ba saboda kai kanka kalmar da ka zama musulmi da ita ka kasa fahimtar ta har yanzu har yanzu ka kasa fahimtar kalma la ilaha illallah muhammadun rasulullah ka kadhalik wanda ya faru wannan ya ce asimu asimu minni dima'ahum asimu minni dima'ahum wa amwala wa kaza illa bi haqqiha duk wanda ya faɗi wannan kalma shi kenan ba zai shiga wuta ba ko ba zai dagwama wuta ba man qala la ilaha illa nafa'atu dahran min dahran min zamani ya auka ce ba haka bane ba to wannan kalmar ita ce har kai yanzu har yanzu kai ka kasa fahimtar ta ina shakkar ka kai la ilaha illallah na kamar da gaske kake yi ni ko ba da izin ba zan iya tsaga zuciyar ba in gani kana shakka ta la ilaha illallah ma da take fada me kai kuma zaka yi tsaka zuciya ta ka gani ba to ba za ki iya ba ba za ka iya ba waye zai yanke mana hukunci manzo Allah ce hal shakakta ka tsaka zuciyarsa ne ka gani ya manzo Allah ya fada da dai kwaci kansa ya manzo Allah ya fada da dai samu kudi dai samu makami dai samu menene da menene hal shakakta ala qalbihi ka tsaga zuciyarsa ne kaga haka yake ko kai ke wannan zata ah. wannan kalma tana da girma in ba ita aka fahimta ba zama lafiya ba zai taba yiwuwa ba zama lafiya ba zai taba yiwuwa ba a'a ko kuna son mu koma mazhabin abu zarrin ne eh? ba ka bane ba ya rasulullahi wa in kaza wa in kaza wa in kaza ala ragbi an fi abi zarri wannan kalmar ta fi karfi in tashi da inda kake tsammanin ta eh duk wanda ya faɗi ta ba ka da yadda za ka yi sai ka yi haƙuri da shi to ai yana kaza ai yana kaza ai yana kaza yana kaza yana kaza abubuwan da kake gani ɗin barna ɗin nan shi to ai yana kuma kaza yana kaza yana kaza a ba bayan la ilaha illallah bayan sallah da wa ake zuwa umra da wa ake zuwa haji, da wa ake duk ba addinin musulunci bane ba sai dai kai abinda kai kake ganin ba daidai bane kana gani na ba daidai ba ni ma ina ganin ka ba daidai ba to shikenan ba musulunci to ba musulunci kenan fa lazimin haka ba musulunci kenan muna kore musulunci wannan ah, kai ka ce mishi kafiri shi ma ya ce ma kafiri to shikenan kuma kai haddi tsakaninka da Allah kake faɗa kana ganin kuskure ne shi ma tsakanin shi da Allah ke ganin kai ma kuskure ne waye sai zo ya magani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to an kira shi dama kowa da kanshi yake yi kowa abin da yake gani shi yake yi kowa da kanshi yake yi to shi yasa ba yadda da za a taba zama lafiya fa komai yana da ka'idoji ne fa in ba ka'idoji aka bi ba ba za a taba zama lafiya fa an fahimta har wa'azi din da da'awa din in ka zo za ka yi da'awa din za ka yi wa'azi sai ka me kake son ka tabbatar yanzu mutane ne ba su cikin musulunci kake so ka saka su cikin musulunci ko kuwa mutane ne musulmai ne kaman kai ko sun girme kaman a cikin musulunci kake ganin suna kuskure za ka gyara musu sai ai mai sai an bi ka'ida sai an bi ka'ida alaisa ga zalik misali mafi kuskuren da ake yi ya hada duk kowa duk wa'anda yake duk wanda ya je ya karatu ya dawo mutane ne suna bin mazhabin wa ya malikiya suna mazhabin imam malik malikiya mazhabin malikin ne akwai manyan malamai kamar shehu ibn fudiyo muhammad bello abdullahi wallahi ba ƙananan malamai ba ne akan sunna suna da littafai duk na yi editing ɗinsu duk suna nan wanda ke so zai zai gani ko ta rana za kawo nan kowa ya gani umdatul ulama ina ma na umdatul ulama madogaran malamai me madogaran malamai shehu usmanu da shi ce Allah bai bautatar da mu da wani mazhabi ba me yasa yace duk wata matsala da ta shafi addini akwai aya akai akwai hadisi kai shi kawo babu tsahara babu salat duk abuwabi bai kawo maganar kowa sai kawo aya kawo hadisi to me ce sunna kuma umdatul ulama hidayatul talibina umdatul muta'abbidina wal muhtarifina duk abubuwan da suka yi kenan suka tabbatar da tsantsan sunna to sai ka zo kai ka je kai karatu ka dawo duk matsala da ake yi baka cewa shehu ya ce kaza shehu ya ce kaza shehu kaza a shehu ce bumbaz ya ce kaza ibn usaimin ya ce kaza ibn taymiya ya ce kaza wannan hanabila ne matsalolin hanabila shi suka haddace ka zalik wa'annan kuma malikanci suka iya malikiya ne suka iya sai ka manta da waɗannan abubuwa sai ka ɗauke su ka je can nesa babu malamin da ke da kwarjini a wajenka sai su haka ne ko ba haka ne haka ne za a samu matsala akwai matsala ko to shi sa sai aka kasa fahimtar juna sai aka kasa fahimtar juna matsala ta zama ijtihadiyya ce ba za ka tilasta ma mutum ya dauki mazhabi matsalar mutum mutane ɗaya ba fa dole ka faɗi kaza dole ka faɗi kaza dole ka faɗi kaza dole ka faɗi kaza ka faɗa ma su malamai sun ce kaza sai kai ka ce malaman ka kaɗai su ne malamai to shi kuma yadda kake ganin shi haka shi ma haka yake ganin ka to yaushe za mu haɗu yaushe za mu samu fahimtar juna babu fahimtar juna babu fahimtar juna shi yasa sai ka ba da dama malaman da ka amince da su ka bar su ana ta zagin su ana fadar komai game da su don na najeriya ina ɗan kaza ko mai da ina ruwana da in zagi bin su ibn taimiyya ba haka bane ba ce shehu usmanu ka gani sakwata ba shi kai da shi zage shi kan ji kira muhammadu bello ka sarki musulmi ka ji kira abdullahi da gwani ka ji duk sai aka rufe su aka ajiye kamar ba malamai ba sun yi kowa kuma sun fa sun yi sunna sosai wayannan littafai su buhari su duk an karanta su a sakkwato duk littafan suna nan shi usman haka yi ɗaya bayan ɗaya to amma ba wanda ba wanda ya san da shi ba wanda yake kafa istisnadi da shi ba wanda ke daga sunan shi ba balle ya yabe shi a ibn usman ya ce kaza ai bumbaz ya ce kaza ai kaza kaza kaza kaza kaza kuna gyara malaman ku ne ko kuna sa musu bakin jini da wajen su to shi yasa shi su faɗi abinda suka gada dama kana ji ba daɗi amma wa ya jawo musu shi ne matsalar kana zuwa nesa ne ga abu kusa da kai shi sa da'awar yanzu matsalar ta zo ta zama kowa ya sauka kan manhajin da'awa kowa faɗa yake yi wannan na raddi wannan na raddi duk ka hada idon ka bacci ba abin da kake nema mai zai ya zai samu raddi ya zai samu hujja ya zai samu kaza ga al'amura duk suna da lalacewa ba a ruwanka da wannan bara da in je binciko kuskuren wani in zan bayyana ma duniya in kunya tashi shi ma bara je binciko ya bayyana ma duniya don ya kunya taka to ina da'awa za ta tafi eh an fahimta tare da cewa su ibn taimiyya su ibn baz ibn shekaru talatin baya muna kawo maganganu su muna kawo amma ba wanda ba wanda ya taba zagin su ba wanda ya taba kadar mummunan kalma a gare su to me yasa yanzu ake fada mu yi makamman adalci me yasa eh saboda ni kai da ka zo za ka tallata su da shi ka tallata su a kuskure tun da ka tallata su a kuskure tu kai ma za ka haru da abin da ba shi da daɗi an fahimta eh? ba a fahimta ba in kana karatun alkur'ani kullum ka zo za ka wuce wala ta subbul lazina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bi ghairi ilmi wala ta tasubbu allazina ya yad'una min dunillahi fa ina ma na yad'una min dunin dunillah menene su kafirai ne mushrikai ne ba wai kafirar da kai kaga dama ka kafirta wannan ka a'a kafirai ne aka amma ce la tasubbu ya yad'una min dunillah kada ku zagi fa yasubbullah duk wanda ka taba dashi shi ma so ido rufe ke so ya taba dashi to ina za a san gaskiya ina da'awa za ta tafi ina da'awa za ta yi a yare ya ci ni naumu wa ila salati fama ta tawajjahu ilayya alqira'atu min ihtimami bi amri nas aka sayyidina umar ya faɗi kana malikun yuridu an yuta Allah wa la yusa Allah babu karahiyati raf'il basari ila as-sama'i salati babin da ya zo na an karhanta an ki mutum yana sallah ya ta daga kansa sama haka yana kallon sama aka ce ka kalli inda kake sujada ya suka ce ya ce fa walli waje haka shatrar masjidil haram shi ba maliki haka yake yana kallon kamar قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليهي قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن عيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم me yasa mutane waɗansu mutane ne ke daga kawo da su sama suna cikin sallah fashtar da kauluhu fi zalika ya faɗi magana mai tsanani hatta kana la yantahunna an zalika aw la tuqtafanna absaruhu ko dai su daida ko a dauke idanunsu هذا حديث صحيح أخرجه مسلم برواية أبي هريرة وجابر بن سمرة باب الخشوع في الصلاة babin da ya zo na khushu'i cikin sallah ya za a samu khushu'i a cikin sallah khushu'i a cikin sallah baya hana don kana sallah ka tuna wani abu ka tuna wani abu ga manzo Allah ya tuna ga ba haka bane ba eh to amma ya za a yi ka samu khushu'i a cikin sallah قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون تبس مؤمنين كاغني in kana son ka shiga cikin aflahal mu'minuna sai ka koma da hallari tashihu imani ba kowa zai shiga cikin mu'minuna din ai sai ka inganta imanin ka ko allazina hum fi salatihim khashi'una qala mujahid as-sukun fiha wa qala mujahid fi qawlihi سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال هو الخشوع والتواضع هو الخشوع والتواضع إلى معنى التواضع إلى معنى التواضع كان كان دكي كما يتي ورؤية الفضل على الغير شما يرى أبني ميكو ورؤية الفضل على الغير yanzu yanzu yana da yawa cikin mutane ko ba shi da yawa cikin ru'yatul fadl kowa kowa malami ne kowa limami ne kowa mai fatawa ne balle aka samu lokacin da mutane suka shiga cikin fitina babban fitinar da ba ba a lura da su ba a lura da ita bai ce yanzu fa ba sai malami ba ke wazi ba fa youtube ne ko eh, ko facebook ne ko ya je bude gidan talabijin shi ko ya bude gidan menene da menene yayi abin shi zo yana faɗa ba ruwan shi da kowa kuma wanda ya ce mishi a eh ba wanda zai ce mishi ya faɗi abin da ya ga dama ya faɗi ma kowa abin da ya ga dama ya je kwana lafiya abin shi ne youtube shi yake biya shi yasa abin shi ba wanda isa ce mishi da lokacin da ba wanda isa fada ba wanda zai fada sai wanda ya isa kuma ko kayi sai kai gidanka ba wanda ya sai shi masallacin gidan gobe barna ta yaɗu haka wannan tare amma yanzu kowa malami ne kowa mai fatawa ne kowa mai wa'azi ne kowa shi masu ne yana gyara ma wani ne shi ya gama gyara shi ya gama gyaruwa wal khushu'u qaribul ma'ana min al khudu'i illa anna al khudu'a fil badani wal khushu'a fil badani wal basari was sauti ana fahimta eh قال الله سبحانه وتعالى وخشعت الأصوات للرحمن أي إيه، انخفضت قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا سويد ابن نصر قال أخبرنا عبد الله ابن مبارك قال أخبرنا الليث ابن سعد وحول السند قال وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن ابن المبارك عن ليث بن سعد قال حدثني عبد رب عبد ربه ابن سعد سعيد عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافي ابن العمياء عن ربيعة ابن الحارث عن الفضل بن العباس قال السند انتهى إلى الفضل بن ابن العباس له حق أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليس له حق لماذا؟ لأنه صحابي ومن أهل البيت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى ويصلى ركعة بيبيو أكي تشهد في كل ركعتين كو ركعة بيو كي تهيأ وتضرع وتخشع وتمسكن ثم تقلئ بيديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا بيتونهما وجهك وتقول يا ربي فمن لم يفعل ذلك فهي خداج هذا حديث ضعيف قوله تمسكن أي تظل وتخضع مفعلة من السكون والقياس في فعله تسكن هذا هذا بحث عربية لا شأن له بما نحن فيه إلا أنه جاء في هذا جاء هذا كذلك كقولهم تمدرأ من المدرأة وقال إكرمة عن ابن عباس قال يتي إكرمة يتي لقى عبد الله بن عباس حبر الأمة الله يكرم سيدنا ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام من قيام ليلة والقلب ساهل wannan سرد ضعيف ني تو اما maganar tana ده معنى وي raka'a biyu da zaka yi a natsai cikin sukuni ya fi kai kai rakoyi masu yawa zuciyarka ta ta fita ta rabu da kai kana Allahu akbar sai ganka ka ka shiga nan gaga nan gaga nan gaga abinda ake so kuma a natsuwa ka natsu ko qala salmanu a salatu mikyalun salmanu yace salla menene mikyal ma'auni ma'auni kenan ko faman awfa ufiya wanda ya cika ma'auni sai shi ma a yi masa ne a cika masa wa man taffafa wanda kuma ya tauye mudu kan alimtum ma qala Allah lil mutaffifina an fahimta hmm, hmm. ورأى سيد بن المسيب رجلا يعبث في صلاته سيد بن المسيب يقول ينا وساعة كسلة فقال لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه فإذا زوجت يسد هذا سنة قبو بن وقال مجاهد في قوله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب سورة الشرح قال إذا فرغت من دنياك فانصب في صلاتك وإلى ربك فارغب اجعل نيتك ورغبتك إلى ربك أنا فهمت سو نعم، نعم. وقال مجاهد في قوله وقوموا لله قانتين قال من القنوت الركود والخشوع خشوع كذا وغض البصر وخفض الجناه من رهبة الله yanzu sallah tana samun wannan درجة wayan abubuwan da aka lissafa sallah tana samu nadira ko babu hamli fi salati babin da ya zo na mutum ya rika ya dauki dan jinjirin yaronsa ko ɗansa ko jika ko ɗansa ko jikarsa a cikin sallah ya za a yi sallallahu alaihi wasallama mazu Allah sallallahu alaihi wasallama yana da tausayi yana kula da kowa da kowa yana bashi haƙƙi an fahimta to za mu ga duk inda ka kai sallaka ba ta kai ɗaya bisa dubu ta manzo Allah ba ko za mu ga abin da manzo Allah ya a cikin sallah sallallahu alaihi wasallama قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا الزاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عامر بن عبد الله ابن الزبير أنا عمرو بن سليم الزرقي أنا أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah wa huwa hamilun umamata bintu zainab binti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana sallah ya baki umama yar zainab jikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana jikar sa kenan ko ya dauke ta yarka ta yana sallah Labil As ibn Rabi ibn Abd Shams fa idza sajada zai rikata ya rikita yana sallah in zai yi ruku'i da sujada sai ya ajiye ta yayi ruku'i yayi sujada in ya dago kuma ya dauke ta ya rika haka aka yi haraka sallah bi sallah fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha to kaga za a samu sujada su nawa kenan raka'a ta farko raka'a ta biyu raka'a ta uku raka'a ta hudu yana ajiye ta dagowa kuma haka za a dauke ta to wannan ayyukan sun bata sallah ba su bata sallah ba an fahimta shi shi ne imamu shaukani yana sallah rawanin shi sai ya kwanci ka san rawanin manya ne ba irin wannan bane to dole ya daura ko sai kama yana daurawa imama bi umama imama bi umama ina ma na imama bi umama eh aikin da aka yi wajen dauka umama shi ma shi wurin nadara wani قلت في هذا الحديث فوائد yace wannan hadisin akwai fa'idodi da yawa a ciki minha husnul mu'asharati ma'al ahli was sigar minha husnul mu'asharati مع الأهل والصغار أين محل الشاهد لهذا الكلام ها؟ طيب ومنها أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة أين محل الشاهد ومنها أنه لو صلى وفي كمه أو على عنقه متاع جاز ما لم يحتج إلى عمل كثير في إمساكه وإن ذاك يصلى كان كان راتين أبو كوك وهنوري كان أبو yace ya halatta matukan wannan abin ba zai sa kai ta kai aiki da yawa ba a cikin sallah wa mina anna thiyab al atfali wa abdanihim malam al taharati ma lam ka tufan yara kayan da yara ke sa rigunan su tufan su sai a dauke su akan sarki ne su matuka ba a san najasa ta taba su ba an fahimta وقرأ الحسن الصلاة في ثياب الصبيان الحسن شيا كرهنتا أي صلى أتكلم تبع يارا كون أنا كل كده سو بيارا باسر رسا باسر بوانا في ساري دبولي دمنين دمنين دعاء كشي سيكين أن تبت الدنا أصلي الأصل أصلي تكلم تبع سو سرقيني كون جسا سرقي تسي أن تبت الدنا جسا to sai malam ya ce wa min ha yana cikin fa'idojin wannan hadisi أنه لو حمل حيوانا في الصلاة فنجاسة داخله لا تمنع صحة الصلاة لو حمل حيوانا كأوكي دبا دبا لا نجاسة أتشكي تشكي دبا كو wannan dab da jisan da ke cikin ciki ba zai bata sallah ba iza kana zahiruhu tahira zahirin wannan dabban tahiri ne amma abin da ke cikin ba zai bata ba li'annahu mukhatabun bi mura'ati taharatiz zahir saboda mai sallah an ce ya kula da tsarkake tsaftan zahiri ne in ba ka shi kanshi mai ke cikin cikin shi kama fi haqqi nafsihi bi khilafi ma law hamala eh, sai bambanta tsakanin dabba da zaka rika da kuku kwalaba da aka cika ta da najasa aka yumke bakin aka rufe aka yi silin ما لو حمل قارورة مسدودة الرأس وفي باطنها نجاسة لم تصح صلاته me bambanci tsakanin wannan eh kuma ba ba rai bane dabba tana da rai ومنها أن لبس ذوات المحارم لا ينقض الطهارة yana ciki kuma mutum don ya taba jikin muharramansa baya nuna cewa alwalarsa ta warware لأن مثل هذه السبلاء الملابسة لا يخلو من أن يصيبه بعض أعضائها قال Mhm. sai me kana tambaya ne ko kana bada fatawa ne eh? Eh, tambaya yake don a tabbatar masa da abin da yake so tambaya kenan ba tambaya ne قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المخبوري عن أمر بن سليم الزرقي عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر yace muna jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mu yi sallan azhar aw al-asr ko azhar ko al-asr wa qad da'ahu bilal lis-salati alhalu wa bilal yayi kiran sallah iz kharaja ilaina sai ga manzon Allah ya fito muna wa umamatu bintu abil as bintu ibnatihi ala unuqihi yana dauke da jikansa akan wuyarsa mai albarka faƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi musallahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya inda zai salla liman kuma mu liman wa qumna khalfahu muka tsaya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya fi makani hallazi hiya fihi tana inda take yadda manzo Allah ya dauko ta daga da akan wuya wannan duk inda ke idan da akwai yara an saba in an dauki yaro shi a dora ina akan wuya ko qala fakabbara fakabbarna kuna jira ya sai ga ga ga ga ga ga akan kafa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a yi sai aka yi Allah sai aka yi da aka tada ikama sai manzo Allah ce Allahu akbar cewa suke ba a fara sallah bane ya in an fara sallah zai tana nan inda take manzo Allah ce Allahu akbar an fara me kenan قال حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع يتي سيدة منذ الله يقام كوما زي ركوي أخذها فوضعها سيكا موت سيأجيتا in ba in yi rukuyi ai za ta fado kenan da sun marka'a wa sajada hatta iza farga min sujudihi wa qama sai da aka yi rukuyi aka yi sujada aka gama zai tashi akhadha wa raddaha fi makaniha in wancan kana ganin ihtimali ne to wannan nassi فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته. إيه؟ babu qatlil hayyati wal aqrab fi sala na wannan yana nuna muna aiki da ba kowane aiki ke bata sallah ba ko to mutum zai sallah raka'a hudu yaro na kan kafada shi zai ruku ya aje shi in ya taso ya daga in zai sujira in zai ruku da sujira ya aje shi in ya taso ya daga kafin a gama raka'a hudu yayin wannan aiki sunawa nawa so takwas aiki da ya aka maimaita shi su takwas za a ce mishi eh <laughs> eh an yi da yawa to me yasa bai ba ta sallah ba ba jere aka yi su ba eh ba jere aka yi su ba da aka yi wannan aka koma aka na karatu an ci gawar hali kuma kenan sai a dauke su kowanne mufrad ba jere aka yi su ba babu qatlil hayyati wal aqrab fi salati tare da cewa in manzon Allah ya ko jere yayi manzon Allah ya shike nasu ba ba shari'a kenan ai ko eh قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن المربند كشاني المروزي قال أخبرنا أبو سهل محمد بن عمر ابن طرفة السجزي قال أخبرنا أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة التمار قال أخبرنا أبو داود سليمان بن الأشأس قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا علي بن مبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن ضمضم ابن ابن جوس an abi huraira qala qala sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace uqtulul aswadaini fi salati alhayyat wal aqrab ku kashe maciji ko kunama ko da in kuna cikin sallah aina mahallu shahid a cikin nan maciji da kunama farar ɗaya ake buge su a kashe sai an maimaita su nawa so biyu ko so uku Eh? sai maciji kunama kunama ai maciji ai ba maciji za ta shi a ce kwaro ne maciji kwaro ne menene dabba ne kunama fa da kunama da shanshani da menene masu masu cizo din ka. Eh? ah a aiwa ko waɗannan kamancin naka kamar mai waɗansu suka ce sai ka binne su mana sai ka eh, bibi kasa ka rufe haka ga masallacin naka bai fito ba ba haka bane ba to amma kunama fa kunama na da matsala ko shanshani fa ai san shanshani shi ma yana mai yana harbi sai kuma me a ah, sauro ai kai kai sun kama sauro ครับقال أبو سليمان فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة yace wannan hadisi yana nuna cewa ya halatta a aiki kaɗan wanda ba shi da yawa a cikin sallah ba zai ba ta sallah ba wa anna ilimin fi'li marratayn fi halin wahidatin la yufsidu as-salah yace wai aiki ɗaya a yi shi sau biyu amma baya bata sallah وذلك أن قتل الأقرب غالبا يكون بالضربة والضربتين yace saboda su galibi in za a kashe kunama sai ka buge ta su ɗaya ko su biyu an fahimta in ya gama zama za a buge ta su ɗaya ko su biyu maciji su nawa kenan za a yi fa amma idza ta ba al'amalu. an ji maganar da muka faɗa ko fa amma idza ta ba al'amalu wa sara fi hadd al-kasrati batalat salatu wa sara fi hadd al بطلت الصلاة ما حد الكثرة إيه nawa ne haƙin daga nawa wannan matsalar an gama da ita guda takwas ne irin jere aka yi su haddil kasra ya kasu kashi biyu cikin larabci na cikin nahawu da cikin fikihu cikin luga biyu ma jam'i ne a biyu ba jam'i ba ne sai ya kai uku amma cikin fikihu fa daga biyu jam'i ke farawa ke sa da kai da limami in kai sallah kun yi jam'i ko ba ku yi jam'i ba daga biyu zuwa sama daga biyu zuwa uku daga uku zuwa sama an fahimta to shi ce in ya kai haddin kasra eh, sallah ta ɓace kenan ko wa fi ma'anar hayya ya ce a cikin ma'anan da aka ce a kashe maciji wal akrabi mm, cewa a kashe maciji da kunama kullu ضرار مباح القتل كالزنابير والشبثان ونحوهما duk dabbar da za ta cutar da kai kwaron da zai cutar da kai kamar zambo eh? eh? zambur mas'alat girna ko mas'alatu zambur zanabir jam'u zambur mas'ala ce lugawiya kad kuntu azunnu anna zambura ashaddu las'atan min al-aqrab fa idha hiya iyaha fa idha hiya hiya eh malamai na hausa suka haɗu ka san wani lokaci mm, wani na da goyon baya za a ba shi gaskiya ko ba shi ke da gaskiya ba. ya ce kad kuntu a zunnu an na zambura a shaddu da satan min al'akram fa'iza hiya hiya fa'iza hiya iyaha wacce ce wanne ne daidai hiya hiya ko iyaha sai aka ɗauki wanda ba daidai ba sai aka ce shi ne daidai saboda wanda ya faɗi wannan mm, yana da goyon baya aka ce to shi kenan a je a kawo balarabin ƙauye wanda zai zo ya hukunci cikin wannan kamar yanzu ku yi musu a cikin hausa ku ce to a je a tambayi maguza wanda su eh, harshen su bai canza ba sai aka je a kawo balarabe wanda zai zo aka ce mishi kaga fa kaza kaza kaza kaza shi ne kaza kaza shi za ba shi gaskiya da aka zo aka ce mishi qad kuntu azunnu anna zambura ashaddu las'atin min al-aqrabi fa idha hiya hiya fa idha hiya iyaha sai ya zabi wanda ba shi ne daidan ba aka ce an ji an yadda faɗa da bakin ka mutu ba zai iya ba ba zai iya bai taba ji ba bai an ce mishi ne ya yi aka ce an yadda an ji hukuncin da kai ka faɗa kai balarabe ne mai fasaha ka faɗa mu ji <laughs> ba zai faɗa ba kamar yadda haifaffen cikin kano a matata duk yadda aka yi ba zai ce matana ba ko zai iya zai yi eh ba zai yi ba ko zariya fa ba haka ba ne ba aka ce an yadda da hukuncinka ka faɗa da larabcin aji wallahi sai ka su faɗa ba zai yi ba zai iya fita bakin shi ba sabawa to amma da yake ana son a mara wani ba sai a ce wayannan <laughs> dabbobi kananan da kwari da za su ci mutum ya kashe su wa nahwiha wa rakhasa ammatu ahli ilmi min as-sahabati fa man ba'dahum fi qatl al-aswadaini fi as-salati illa ibrahim an-nakhai fa innahu lam yurakhis ibrahim an-nakhai ce ba za a kashe maciji ko kunama ba a cikin sallah wa qala inna fi as-salati la shughlan Aula bil أولى بالاتباع وقال da ya ce a'a shi bai yadda ba sai ya faɗa da ƙarfin kanshi ai manzo Allah ce inna fi salati la shugulan ai an gana dalilin shi ko yana da dalili ko ba shi da dalili to shi aka ce musu was sunnatu aula bil ittiba'i za a yi faɗa nan haka lokaci yayi lokaci yayi هيتو قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسن ابن بشرانا قال أخبرنا إسماعيل ابن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن دمدم أم دمدم هو ابن جو جوس عن أبي هريرة قال يتي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة الحية والأقرب وروي عن معاذ وأنس أنهم كانوا يقتلون القمل والبراغيث في الصلاة القمل والبراغيث من قرقوة ركازن زمي وإن دبكا كنانا كما سيشيكي نسمي to ina ba nan kawo su ana aka ce a kashe su da me ake kashe su sun kashe su sai me sai jini sai ka share haka shi eh ya المرسل hatta القملة يسرها حتى يصلي akace an ce wannan kankana ya dauki abu ya rufe su ta yi yadda da sallah wani bin musayib yadfinuha kan nukhama sauro ya fi karfin ka sauro ba shi cikin wayannan abubuwa sauro shi tashi yake sauro tashi yake yi kuma yana cikin abin da Allah ke jarraban bayansa da shi duk girman dabba za ka yi kama saniya za ka yi kama rakumi ka shi amma sauro sauro guda dubu ka mutsike su haka shi ka kashe su amma kuwa ɗaya sai zo ya hana ka bacci ka kasa ba ka da yadda za ka ji saboda mai allah bai hore maka shi ba ka daki kanka ka daki bango ka daki menene da menene sai ka gaji ka same shi ka kashe ka sha wahala saboda allah bai hore maka ba an fahimta sai abinda allah hore maka shi ne kake iya yi allahumma na fi man